sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lasariya na yau Laraba takwas ga watan Satumba shekarar 2021. Baba Yakubu makirri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. Akalla fursunoni arba'in ga mutu a gidan yari a kasar Indonesia bayan da gobara ta tashi a gidan yari mai cunkoso da sanyin safiyar yau Laraba. jiya talata a ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya yi kira ga kwamandojin soja da shugabannin siyasa da suka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar equatorial ta yamma biyo bayan mutuwar akalla mutane biyar a ranar litinin da ta gabata Wata girgizar ƙasa mai karfin maki bakwai ta uku a kudancin ƙasar Mexico jiya talata da daddare a kusa da wurin shakatawa na Acapulco a jihar Guerrero inda akalla mutum ɗaya ya mutu. Kajin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa juyin mulki da ya kawar da shugaban Alpha Conde daga kujerar shugabancin kasar Gini Conakry na ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin 'yan siyasa a jamhuriyar Nijar. Ba inda soji ya zo da jin daɗin rai ana zama lahiya sana alayoyin sai an samu jituwa ya ga ana kashe an kasa tsakanin makara ta kawo kuma ya ga rashin gaskiya yawa a lokacin na kake ganin an arasa wanda za a yi mutane sa la'i suna kuka suna din Allah ke turowa wani hito ya wani abu a kasar ghana kuma al'umman kasar na ci gaba da bayyana damuwa a kan yawan fashi da makami lamarin da ke haddasa harbe-harbe tsakanin 'yan sanda da masu fashin cewa makera da suke da ilimin kera bindiga an ce aikinsu da suke yi haramtaccen aiki ne amma a boye suna kera bindigogin kuma suna sayarwa muna kuma dauke da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu hikaya zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Akalla a fursunoni arba'in saka mutu a gidan yara a kasar Indonesia bayan da gobara ta tashi a gidan yari mai cunkoso da sanyin safiyar yau Laraba. Mai magana da yawan ma'aikatar shari'ar Indonesia ya ce gobarar ta fara ne a rukunin si na gidan yarin tangrang wanda yake a wajen babban birnin kasar jakarta rika apriyanti ya ce an kashe wutan ne bayan sa'o'i akalla fursunoni tamanin suka jikkata ke hadda takwas da aka dauke su zuwa asibitin tangrang fiye da fursunoni dubu biyu ne a gidan yarin tangrang kusan ninki uku da aka gina gidan yarin don ya dauke su mahukunta na ci gaba da binciken musabbabin hakan amma binciken farko ya yi nuni da waya wutar lantarki a ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yarin ta samu matsala a cewar shugaban 'yan sandan jakarta major general fadil imran jiya talata ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya yi kira ga kwamandojin soja da shugabannin siyasa da suka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar equatorial ta yamma biyo bayan mutuwar akalla mutane biyar a ranar litinin da ta gabata An tura wata tawaga ta haɗin gwiwa da ta kunshi dakarun tsaron Sudan ta kudu da dakarun kawancen adawa zuwa tambura don su warware rikicin a cewar manjo janar lulu Ru'ai Koang kakakin rundunar tsaron jama'ar Sudan ta kudu. Rahotanni sun bazu cewa fada ya barke tsakanin dakarun SPLM da na SSPDF masu yin biyayya ga General James Nando. Akwai zarge-zarge daban-daban kan waɗanda ke da hannu a faɗan da ya dagula yankin kuma ya sa mazauna yankin tserewa daga garin tambura Kwang ya ce sojoji kalilan ne kawai suke faɗan amma ba duka rundunar sojojin ba ne Kwang ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus na BOA cewa wannan ba a rangama ba ce tsakanin rundunar sojojin biyu arangama ce tsakanin wasu 'yan kalilan daga bangarorin biyu labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai ta auku a kudancin ƙasar Mexico jiya talata da daddare a kusa da wurin shakatawa na Acapulco a jihar Guerrero inda akalla mutum ɗaya ya mutu. Gwamnan jihar Guerrero Hector Astudillo ya shaida wani gidan talabijin na ƙasar cewa wata falwaya ta faɗo kan wani mutum a kusa da garin Coyuca de Benitez. Hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai maki bakwai kuma tana da nisan kilomita sha bakwai arewa maso gabashin birnin shakatawa na Acapulco da ke jihar Guerrero. A cikin wani sakon bidiyo shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrado ya ce babu wasu rahotanni na manyan barna a Guerrero ko kuma wani waje a yankin ciki har da Oaxaca da Mexico City inda mutane suka rinka gudu kan titina lokacin da gine-gine suka fara girgiza. Rundunar tsaron farar hula ta Mexico ta ce tana gudanar da bincike a jihohi goma amma ba ta samu rahoton waɗanda abin ya ritsa da su ko mummunar barna. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su juyin mulki da ya kawar da shugaba alfa konde daga kujerar shugabancin kasar gini conakry na ci gaba da haifar da mahawara a tsakanin 'yan siyasa a jamhuriyar Nijar yayin da wasu ke na'am da kawo ƙarshen mulkin na alfa konde saboda zarginsa da gallaza wa jama'a wasu kuma na cewa a jira a ga manufofin da kanal dumbuya ke tafi da su kafin yanke duk wani hukunci wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman mani barma ya aiko mana da ƙarin bayani Gwamman fursunonin siyasa ne aka sallama daga kurkuku a jiya talata daga cikin ɗaruruwan mutanen da shugaba Alfa konde ya kulle saboda a cewarsa suna adawa da shirin tazarcen da ya sa gaba. wannan mataki na sojojin kasar ta gine ya dauki hankalin 'yan siyasa na ciki da wajen kasar alhaji idi nuhu wani fitaccen dan siyasa ne a nan nijar matsawo ba kai abu tsakanin ka da araji dole mutane ke matsawar da aka ci ko da kuma mutane su taro da mutane jin daɗi talaka jin daɗi an aka rashin suke ba siyar sai ka koma to ba a Allah kai dan kanka sai iyalinka sai kai sai ka ba ruwanka da abin da shafi kasa da sauran 'yan kasa ba inda soji ya zo da jin daɗin rai ana zama lahiya sanan alim ya mulki sai an samu jituwa ya ga ana kashe an kasa tsakanin matsala ta kawo kuma ya ga rashin gaskiya yawa a lokacin nan kake ganin an arasa wanda za a yi mutane su haula suna kuka suna din Allah ke turowa wani hito ya wani abu da kaga soja zo ceto ya zo yi soja bai zo don basa ba to amma shugaban jam'iyyar pnd a waiwaya sumaila amadu na ganin akwai bukatar samun amsar wasu muhimman tambayoyi game da juyin mulkin na kasar gine konakiri kafin bayyana kowane irin matsayi shirin juyin mulki na gine da sojojin nan suka yi sun yi saboda gine ko ku a'a wasu kasashe ne suka sa su suka yi nan ne abin tambaya saboda yawancin juyin mulkin da ake yi in ka duba sannan kamar munan kasashe renon faranshi in ta kewa ta kewa sai ga waɗanda suka yi juyin mulkin suna da uwayen gida bayan wannan in suka zo suka zamna sai su yi abin da suka ga dama kuma in aka zo siyasa waɗanda suke son mulki sai su yi reniya da su cewar duk abin da suka yi su ba za su bincika ba kuma su ɗauki mulkin su ba su kaga wannan ina ganin eh, juya ne ake wuri guda abu ne wanda ba za a yi gaugawa amsar shi ba kanal mamadi dumbuya ya tabbatar wa 'yan gina cewa ba zai yi bita da kulli ga mukarraban hambararren shugaban kasar ba sannan ya yi alkawalin kafa gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa wacce za ta tafiyar da al'amuran da za su ba da damar shirya zaɓe a yayin da a yau laraba ƙungiyar sai da yawo ke gudanar da taron gaugawa game da ƙasar ta gine conakry sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger gaida Suleiman Mani Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Jamus Hiko Mas za su gudanar da wata tattaunawa yau Laraba tare da gungun abokanan hudda da kawayensu nan tattauna halin da ake ciki a kasar Afghanistan ya hadda kokarin ci gaba da tura kayan agajin jin kai zuwa kasar bayan da Taliban ta karba iko. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa gabanin taron ministocin cewa ɗaya daga cikin batutuwan da za a tattauna a kai zai kasance nazari ko Taliban ta cika alkawarorinta da kuma tsammanin ƙasashen duniya. Kafin tafiya zuwa Jamus, Blinken ya jaddada yayin ziyarar da ya kai ƙasar Qatar cewa Amurka da sauran ƙasashe na kira ga Taliban da ta cika alkawarin da ta yi na barin duk wanda yake da takaddun tafiya mai inganci ya bar Afghanistan idan ya zaɓi yin hakan. Batun ya kasance abin mayar da hankali ne tunda Amurka ta fice daga Afghanistan a ƙarshen watan Agusta da ya gabata wanda ya kawo ƙarshen zaman sojoji na shekaru ashirin da ƙoƙarin ƙarshe na kwashe dubban mutane daga ƙasar. Mutane da yawa da ke son barin Afghanistan ba su samu damar yin hakan ba kafin ficewa Amurka. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Sudan ta ce, Sudan ta kira jakadan ƙasar Habasha zuwa Khartoum don ta sanar da shi cewa gawarwaki 29 da aka gano a kogin da ke hada da habasha 'yan kasar habasha ne daga kabilar tigray ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya talata da daddare cewa an gayyaci jakadar ne a ranar talatin ga watan agusta da ta gabata kuma an gaya masa cewa an gano gawarwakin ne tsakanin 26 ga watan yuli zuwa 8 ga watan agusta a bangaren sudan na kogin wanda aka fi sani a habasha a matsayin takezi sanarwar ta ce Habasha mazauna yankin wada alhulaiwa na gabashin sudan ne suka gano gawarwakin sai dai sanarwar bata bayyana yadda mutanen suka mutu ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen habasha dina mufti bai ce komai ba da aka tuntuɓe shi. da a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, batun yawan fashi da makami a Ghana na ci gaba da jin hankulan jama'a lamarin da ke haifar da fargaba tsakanin al'umma. a cikin wannan mako 'yan sanda sun yi musayar wuta da wasu matasa biyar inda suka kashe masu fashin bisa umarnin da su feto janar da 'yan sandan ya bayar na a harbe kuma a kashe na tuntubi malam irbad ibrahim masanin harkan tsaro ne a birnin accra shin ko wannan umarnin su feto janar na a harbe a kashe zai taimaka a yaƙi da ake yi da fashi da makami sai ya ce ina ga wani darasi ne eh, ko kuwa risala ne eh, su manyan 'yan sanda ke son su zata da wayannan mutane suna aika musu sako eh, cewa wanga lokaci izan kaga kaman kai da kibari ne baka ba iyaka za ka fito da bindiga kana harbe-harbe za su ba da umarni a harbe ka a kashe so sha turanci an ce for the sake of deterrence kan da da yi a tsoratar da sauran matasa da suke son eh, su bi wannan anya na rashin aiki amma za doki makamai na a karbi dukiyan da ke annan mutane. to malam irba za a iya cewa yawan makamai a hannun mutane ne ya kawo yawan fashi da makamin ko dai me kake ganin ya haifar da wannan abin maganan da kai gaskiya ne cewa makamai sun mamaye mu akwai wani commission da ke duban lamarin makamai ana kiransu national commission on small arms and light weapons sun fito da wani bahasi wani shekarun da suka shuɗe cewa adadin bindigogin da ke annun eh, 'yan kasa 'yan farin hula tsakanin miliyan biyu da rabi ne zuwa miliyan uku to idan an kayyada ma adadin mutan ghana miliyan talatin ne za ka gan ka kirga mutan ghana goma duka daya daga cikin su na rike da bindiga shi ne za a iya cewa wannan abu akwai fargaba sosai eh ina ga wannan hatari ne babba to mu ko mun kawo namu shawarwaki kan da zai a karbi wayannan makamai yin su matasan eh, manyan sanda wani shekarun da suka wuce sun fito da wani eh, shirye-shirye cewa yanzu kana rike da makami ka zo a baka kuɗi to wannan kuma illan da ke ciki shine idan mai shi ya zo ya kawo wani makami an ba shi kudi to da kudin nan kuma zai ya zuwa black market ya je sai sabbin makamai sannan kuma mun kawo shawara cewa makera da dama fatauci suke yi tuntuni da suke da ilimin kera bindiga an ce aikin su da suke yi haramcaccen aiki ne amma a boye suna kera bindigogin kuma suna sayarwa saboda shi mun kawo shawara da a halalta abin da suke yi a san adadin su a san adadin makamai ko bindigogin da suke kerawa kan da za yi a san wake saya kuma me shi ke yi da bindigan to mun kawo wannan shawara domin zan ka duba in ka je inda aka kashe wayannan mutane aka crime scene nan za ka ka duba she ka ga watakila kai ka samu bindigan bature ak-47 amma da yawanci za ka ga wanda makera a cikin gida ke yi ne to inda yau sun yi a boye su sayar gara national security su zauna da su a yi a daidaita aikin da suke yi za su samu amfani kasa kuma za ta samu ta kiyaye mutane da sauransu malam Yarbada ibrahim kenan masanin sha'anin tsaro a birnin accra har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma bari in koma gefe nasiru adamu yar hikaya ya gabatar da shirinmu na gaba domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da shirin da muka faro a makon jiya kan yadda illa sace dalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya musamman ma arewa maso yamma. Shin jami'ar Greenfield da ke Kaduna, sakandaren gwamnati ta kankara, makarantar ilimin gandun daji ta afaka, sakandaren gwamnati ta yawuri, kwalejin fasaha ta Nuhu Bamalli, ga misalai nan da dama na yadda masu satar mutane sukan ji da ɗalibai su shige da su daji don neman kuɗin fansa. Menene laifin ɗaliban nan ne? da tamkar an yi zuru an kyale su da takaici shin don sun zabi su nemi ilimi ne ga tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekarau mutanen nan sun isa sun gaji sauraka sun dirfafi makarantun kun ana yin kidnapping a kan titi aka shigo ana kidnapping a gidajen mutane yanzu an je ana kwashe mutane yara a makaranta da rana ka ta nasiru hmm. ba da dare ba ah, ta wannan abin tashin hankali ne kuma dukkanin guraren da ya dace mu magana insha Allah za mu kai wani maganganu da shawarwari fatan mu shine Allah ya yi shugabanni a dukkan matakai jagora na a haɗa kai a da za a magance wannan abin. Wato abin da ya fi damuwar shi bayan bayan shekaru a rika barin an sace yaran nan iyaye su yi ta neman dabarun yadda za su dawo da yaran su. ko kuma irin gwamnatocin jihohi su dinga shiga lamarin da akwai waɗanda suka ɗau matakan kawai kar a ba da kuɗin diya kada a tsaya a yi ma wata magana a jira har sai masu sata sun gaji da sace-sacen nasu sannan za su daina ko su sako irin waɗannan ɗaliban. A ni ban goyi bayan haka ba domin hukuma ta naɗa hannu su koma gefe cewa shi ke na a da yadda ke sun gaji masu kawo hangarin cewa in ana ba su kuɗin nan za su yi tsaki da yi. ban goyi ba a dinga ɗaukan kuɗi ana bayarwa ba to amma akwai tattaunawa yanzu kamar yadda suke tattaunawa da iyayen yara na duk da ba ni da masaniya wataƙila ko su iyayen yaran suna sanar da gwamnati ko gwamnati na shiga cikin wajen tattaunawar da jami'an tsaro amma nasiru a wayi gari akwai muna karantawa gaskiya ko karya cewa akwai masu satar mutane da ma wai suka dawa yan uwan da aka sake musu dangin su wai bank account cewa ga account na banki su je kusa mana kuɗi a wannan rashin kunya da rashin ido ya kai matuka akwai wanda aka ce ya ma je ga jami'an tsaro aka ce je ya sa kuɗin za a bi sawu yaje yasa ya sa kan ya dawo ya gaya musu an je an kwashe kuɗin har yanzu an ce ana bincike ban san dai inda wannan magana ta ƙare ba amma dai a ce har mai satar mutane ya ce ga bank account ba kuma wani banki da na sani wanda ya ci sunan sa banki da za ka je ka buɗe account sai ka ba da hoto ka ba da address ka ba da wato abin da kira print an dau hoton yatsanka an ɗau eh, adres ɗinka duk wani abu da zai nuna kai ɗin nan kai ne kuma daga ina kake duk ana ɗauka to ba wani akawunt yanzu musamman da aka samu wannan eh, eh, yanayi na wato technology na zamanin fasaha ana sauraron arewa a yau daga nan sashen hausa na muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Basarake daga yankin barikin ladi a jihar Filato da Dr. Luka Fagiyan Fam Gom Ibas ya shigo shirin don kalaman zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Filato biyo bayan kashe-kashen gilla a Jos ta Arewa da Basa. A yanayin yanzu dai barikin ladi sai godiya muke musamman shi kwamanda na soja da aka kawo mana MD Abubakar yana iya kokari na kawo zaman lafiya a barikin ladi. da zuwansa ya kira surakai da suwardo da sauran manya a barkin ladi ya yi zama da mu ya lashe takwabin duk zai dauki za a yi hukunci a kan duk wanda ya keta doka na zaman lafiya kuma har zuwa yau zaman lafiya kuma muna gani ta samu zama a barkin ladi da so samu haka ma sauran eh, kananan hukumomi a plateau state su yi da zamu mu gode domin ta zaman lafiya tana kawo arziki tana kawo zamantakewa mai kyau da walwala don haka ina kira da jama'ar mu mu haɗa kai da duk makwabta da muka samu kanmu a tare kira na ga gwamnati kuwa shine da a saka sarakai cikin dokokin ƙasa domin a kara ba su karfi da za su iya kashe duk wani rigima da ke tasowa domin yanzu sai damuwa ya tashi sai a nemi basarake kuma ba shi da wani ikon yi wani abu kamar yadda za a sa su a dokokin kasa zai kara kawo mana zaman lafiya ba kadan ba. Barki da a matsayinka na basaraki menene yake kawowa tashe-tashen hankula ne a tsakanin jama'a musamman da sunar ko bambancin kabila ko kuma a irin jihar plateau a ce waɗannan 'yan wannan addini ne ko waɗannan 'yan wancan addini ne. To, a nawa sani dai mutane sun fake da sunan addini ne suke aikata ta asarin wannan kawai. Amma duk wanda zai addini ta gaskiya zai yarda da duk wani mai addini su na tare. Da muka taso muna hulɗa da Fulani da Hausawa kuma muna abokantaka tare mu ci mu sha tare. Ai lokacin akwai addini. Wannan zamani da ta zo ana samun miyagun mutane daga cikin Hausawa daga cikin Fulani da sauran kabilun duka sai a haɗa kai ana ta'adanci. yakin nan yana kama waɗansu riba ne amma duk mutum na kwarai ba zai so a yi yaki ba shi shine mu dawo da zama mu irin ta da muyi zamantakewa mai kyau zai kawo mana zaman lafiya ya kawo mana arziki da duk wani walwala da muke so za mu samu jihar plateau ina jin gabanin shekara ta a bari ma kan ina jin wajajen dubu biyu da ɗaya ne aka yi wani fada ko mai tsanani a jihar kafin na akwai wani wanda aka yi tun nan kusan zai yi wahala a dan share wasu ko shekara ko ba tare da an samu wata matsala ba kafin wannan lokacin menene ya zaunar da jihar lafiya ne a wancan lokaci rayuwa ana yin ta gaskiya ne ba wani yaudara ba wani kiyaya duk kowa masoyinka ne a lokacin yanzu bambance-bambance da suka fito ba mu ma ban san da ta inda aka fara ba amma wasu rikicin na tasowa ga sha'anin barna da makiyaya da manoma sai ka ga abun ya juyo rikicin addini wanda ba bai kamata ya zama haka ba idan wani kuka yi sabani da shi akwai hukuma akwai masarauta a je domin a sasanta sun dan wanka ya samu damuwa da wani sai kai ka zo ka goyi bayan dan wanka kawai karshen kafin a yi nisa suka ga ya zama rikicin addini rashin hakuri shi ke haifar da wannan kuma rashin yin ayi gaskiya akan karamin matsala yakan haifar da babban damuwa don haka mu bi shawarwari na iyaye da sarakuna domin mu koma zama mu irin ta da akwai wani abu da ka faɗa da ya dace mu ƙara yin tambaya a kai shine maganar sarakunan gargajiya ko masu sarautar gargajiya ka nuna yawanci kamar ba a fiye neman su ba sai yin abu ya ɓaci gaskiya mana wani zamani ne da 'yan siyasa su suke tasiri a komai in ka gyara na kira basara ke dai to ta baci ne sai a kira ku security meeting a zo yi rana daya a koma kuma a ce sarki shine mai lura da kasansa to ba a goyi bayan sarkin kuma a cikin sauran abubuwa da za a bashi martaban shi ya yarda da shi shine mai gari ba kamar allah misali idan mutum ya zo gari yanzu ba ko ne ba zai nemi gidan sarki ba sai ka ji mutum ya zo ya zauna gari na tsawon lokaci a gidan wani kawai ma ba gabatar ma sarki ba. Masu raro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika. da Allah gaida Malam Nasiru. yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika kowa ya ji to ba ya ke gani ba. Abin da ya samu shugaban kasar Gini alfa Conde darasi ne ga shugabannin da ke kokarin maida mulkin demokaradiyya sarautar gargajiya. Sako daga Aminu adama labadori da Rabiu da Kot Donali da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa. sako na gaba ya fito daga sani muhammad cindoni unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa hakika lugudan wuta da sojojin najeriya ke yi a kan 'yan ta'adda a jihar zamfara ya yi daidai ganin yadda 'yan ta'addan suka kara kaimi wajen kai hare-haren ta'addanci akan al'umma don babu gagararre sai barare daga ƙarshe nake addu'a allah dora nagari akan mugu amin sun amin sai kuma saƙon shehu adamu rijau ya ce muna yabo da jinjina ga sojojinmu na najeriya bisa nasara da suke samu akan 'yan bindiga a jihar zamfara muna roƙon ubangiji allah ya ci gaba da ba su nasara domin murkushe 'yan bindigar baki daya allah ya sa haka amin sako na gaba ya fito daga ado salati goma ga nabi rijau ya ce haramta sana'ar cajin waya a sassan jihar katsina da gwamnan jihar katsina ya yi don shawo kan matsalar tsaro ba shine mafita ba tun da dai yanzu akwai sola da power bank na cajin waya don haka ba dole sai 'yan bindigar sun kai cajin wayoyinsu ba da haka ni a gani na bin sahun gwamnatin jihar zamfara na katse hanyoyin sadarwa shine kawai mafita ba haramta sana'ar cajin waya ba wani sako na cewa assalamu alaikum voa hausa muna taya duniya murnar zagayowar ranar yaƙi da jahilci ta duniya da fatan dattijawa da ba samu karatu ba za su cire kunya su koma makaranta don yakar jahilci ganin cewa jahilci cuta ce sako daga sani mai lange-lange ya wuri sako na karshe na cewa yau rana ce da ake yaki da jahilci a duniya sai dai kash wannan ranar ta yawancin makarantunmu na arewa na kulle sanadiyar masu garkuwa da ɗalibai a don haka muke kira ga gwamnatocinmu da su zage damtse wajen dakile hare-hare 'yan bindiga da yin garkuwa da ɗalibai don su samu damar ci gaba da karatunsu cikin kwanciyar hankali da tsanaki don shi ilimi haske ne ga rayuwar ɗan adam kana garkuwa ce a gare shi sako daga abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya to madalla yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya akalla fursunoni 40 saka mutu a gidan yara kasar indonesia bayan da gobara ta tashi a gidan yari mai cunkoso da sanyin safiyar yau laraba mai magana da yawan ma'aikatar shari'ar indonesia ya ce gobara ta fara ne a rukunin si na gidan yarin tangrang wanda yake a wajen babban birnin kasar jakarta Rika Apriyanti ya ce an kashe wutan ne bayan sa'o'i. Akalla fursunoni tamanin suka jikkata, ke hadda takwas da aka ɗauke su zuwa asibitin Tangarang. Jiya talata ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ya yi kira ga kwamandojin soja da shugabannin siyasa da suka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar Equatorial ta yamma biyo bayan mutuwar akalla mutane biyar a ranar Litinin da ta gabata. An tura wata tawaga ta haɗin gwiwa da ta kunshi dakarun tsaron Sudan ta kudu da dakarun kawancen adawa zuwa tambura don su warware rikicin a cewar manjo janar lul ru'ai kong kakakin rundunar tsaron jama'ar sudan ta kudu wata girgizar kasa mai karfin maki bakwai ta auku a kudancin kasar mexico jiya talata da daddare a kusa da wurin shakatawa na acapulco a jihar gurero inda akalla mutum ɗaya ya mutu gwamnan jihar gurero hector astudillo ya shaida wani gidan talabijin na kasar cewa wata falwaya ta fado kan wani mutum a kusa da garin koyuka dibinetes hukumar kula da yanayin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai maki bakwai kuma tana da nisan kilomita sha bakwai arewa maso gabashin birnin shakatawa na akapuliko da ke jihar guerrero masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma juli laser bisham da ta hada mana sauti sai kuma mu na wannan lokacin baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya sai mun haɗu sha Allahu a cikin shirinmu na dare amma yanzu sai a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum